بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزل وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين amma bado yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau wasa wasa cikin ikon Allah har mun shigo kwana ta 26 haka ne a watan ramadan ana shirin shiga kwana ta 27 gobe idan Allah ya kai ranar mu karka so ka ga haram yau ka je maka a cike maki ana fafutuka da gwagwarmaya ta neman lafiya Allah ka samu ka gaba da kuma yan uwanmu da suka tafi umra a ko ina suke a duniya Allah ya dawo da su gaba da salin alin wadan ja kudarci ba saboda ana abin mu kuma da ke gida Allah ya tara mu gaba da kan ladadin to kusan da yau shine zango na karshe na karatu tunda gobe waɗanda ba su zo jiya ba an sanar babu tafsiri gobe saboda akwai wani shiri a gidan DITV mai suna kundin sani hirar tarho wanda za a yi akan suwaye waliyai ya kamata a kansa ko yawwa to tun da dai yani haka ya kasance ko ma dai tafsirin za a yi amma a gidan talabijin da haka dan jama'a su sani ne kuma juma'a ita ce ranar rufewa so kenan kawo gobe alhamis babu tafsiri illa fassara waccan aya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أعزوا قرش آية نقول رسول الله آية بيان يكنسوا كما دفعت الله منا موافقة فذاكني يوم زام تجبا أنتن وانا سورة دمكي تكي سورة النمل آية نوالا نعم آية قوم الشعب تو بسم الله الله يسامو داتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم استمع وأدخل يدك في جيبك تقرز بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين الله تبارك وتعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم هنا لوكتين da annabi موسى يجيب على سندسة أن sandarsa الشواء وأن النبي الله يا razana har a wannan lokacin da in ta muka yi magana cewa tsoro iri duniya akwai tsoro na halitta da kuma tsoro wanda yake na ibada tsoron da baya halatta shi ne tsoro wanda yake na ibada wanda ba a yi wa kowa sai Allah azza wa jal ina fata an gane ko to shine Allah ta'ala ke cewa da shi ai tsoro ya Musa saboda inni la yakhafu ladayyal mursalun aure na manzanni ba sa jin tsoro to sai aya ta gaba wanda muka ji yanzu wato illa man baddala ko kuma illa man zalama sai dai wanda ya zalunci ta hanyar shirka ta kauce ma hanya kuma baddala husnan sannan ya canza wannan zaluncin ya kawo abu wanda yake mai kyau to in ku haka ne fa inni ghafur rahim ni ne ghafara ne rahimun mai kuma jinkai to to sai Allah ta'ala ya gaya wa annabi Musa ya ce wa adkhil yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka a cikin kwibinka kaga yadda aka faɗa a sori da dama an bashi aya daga cikin ayoyin akwai hannu nashi wanda yake kalli yana haske sai Allah ya ce wa adkhil yadaka fi jaybika takhruju bayda min ghairi su' kaga dai aya ta farko an bashi mai sanda aya ta biyu fa aya ta biyu mai wato ga ainihin wannan abu na gaba an sake bashi to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mai cewa wannan aya ce hannun naka zai fito bai ba na kyalli na walwal na sheƙi yana kuma ɗaukar ido ina fata an gane ko waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ba annabin Allah Musa a manzo cikin manzannin Allah wanda aka aika ma wannan al'umma wadda cikin al'umma ce fitacciya ne zafin gaske sai Allah ta'ala ce fi tis'i ayatin sandan nan da aka baka da kuma hannun naka in ka sa akwai zai dinga haske to suna cikin ayoyi guda tara da Allah ya baka ga sanda in yi wurgi da ita sai ta rikide ta zama macijiya ga hannu in ya sa a kwibi sai dinga wato sheki yana annuri to sai Allah ce fi tis'i ayatin e cikin jumla ayoyi guda tara da aka baka hujjoji na ƙarfi wanda ke tabbatar da gaskiyar ka cewa kai kai manzon Allah ne ila fir'auna ka tafi da su zuwa ga wancan kafirin fir'auna ba shi kadai ba wa qaumihi da mutanensa saboda me innahum kanu qauman fasiqin lalle fir'auna da mutanen sun kasance mutane fasiqai ma'anar fasiki al-kharij an ta'atillah wanda ya fice ma'ana ya yi tumbe ya ja daga yana rikici yana ja in ja da dokokin ubangiji shine al-fasiq allazi allazi kharaja an ta'atillahi rabbil alamin to nan Allah ta'ala ya ce cikin ayoyi guda tara to Allah ya ambaci ayoyi guda tara ma a wurare wani wuri misali cikin suratu al-isra aya ta 100 da wato daya inni ce wala qad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'il إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا حقيقي للي مبا النبي موسى آوي guda tara. to a nan guda tara ma bauta ilimi sun ambace su akwai sanda akwai hannu akwai kuma asinina shekaru na fatara da aka doka musu wasu malamai suka ce a ba asirina ba ne aya ta gaba ita ce ainihin wato lisa wannan harshen nan nashi wanda yake da inda inda da ɗaurewa maganarsa ba ta fitowa fili yana da ukuda kuma da roki Allah ce wahalul uqdatan min lisani to sai Allah ya amsa masa amsa masa din harshen su ya daina ainihin inda inda kuka ce in ina ko kuma ainihin tarantara na cikin magana warwarewar harshen ita ma aya ce a cikin lissafin wasu daga cikin mabuta ilimi kenan shi zai hada maka adadin ayoyi da Allah ce tisi ayatin bayyanat wal bahr ga kuma kogi da aka bashi wa tufan wanda wannan kogin da ya dauki sanda ya bugi kogin fanfala a fakana kullu firqin ka azim an gane ko sai ya dare ya zama da ka san wato a tsawon shi ke cecen tsauni ko dutse wanda yake mai girma wannan aya ce idan kai lissafi sun daga cikin ayoyi kuma akwai aljara fara da aka ba shi aka sallada fara akan abincin mutanen almasariya ko misrawa masu taurin kai a lokacin duk abin da suka noma sai fari gaba da su cinye su ko sa saduda su yi tawaro su kaskantar da kai daga ciki akwai kuma wato ainihin wato alkummal farkwata eh, da suka yi taurin kai sai aka sako musu malam garke garke na kwakwata kawai subhanallah suka yi taurin kai sai aka sako musu kwaɗi da zarar mutum ya dan abin sai ga kwaɗo yana zalla cikin abincin kawai duk abincin ya cika da kwaɗi wal iyadu billah da ruwan su da abincin su da gunkunciya bayan da ka iya forces daga cikin rundunar ubangiji wa ma ya'lamu dunuba rabbika illa hu waddam da suka yi taurin kai sai aka koro musu jini kawai da ka abinci za ka yi baki sai ka je na tsayaya daga cikin shi ne ayatul mufassalat na fata an gane ko dan su saduda su yi kirki su gyara amma ainihin ba abin da ya kara musu illa dagawa li'anna al-kafira kafirun saboda kafiri kafiri na fata an gane saboda haka wannan cikamakin ayoyin da aka ba annabi Musa kenan alaihi salatu wassalam da nan ayar Allah ta'ala ke ƙara jaddada mana cewa kamar da muka ji وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين متانين ما صفاتك أنت أن تأدى ما سوت إياك ما سجانجا تدوكك وبنجي سيئات قبل تشيل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين نعم وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله تبارك وتعالى يتي فلما جاءتهم آياتنا مبصرة qalu hadha sihr mubin lokacin da ayoyinmu suka zo mafir'auna da shi da mutanensa ayoyi ne ko mufsiratan karraga sunan a fili ayoyi ne daga ubangiji madadin su salo da sai suka ce wannan ai sihiri ne kuma sihiri wanda yake na fili wanda yake ba ma a boye yake ba wato madadin wannan ya zama zama dalilin gare su sai ya kara tura su cikin halaka da kuma bacewa gabarin hanyar Allah ina fata an gane ko sai suka ce ai ne wanda yake mubin a fili karar ke. to Allah ta'ala ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin wa jahadu biha suka yi suka yi ja'inja suka yi musu suka yarda da waɗannan ayoyi da annabin Allah Musa ya zo musu amma musun da suka yi a zahiri ne amma a can ciki sun san gaskiya ne to haka mutum yake komai kin gaskiyar mutum in dai gaskiyar ka gaya mai wallahi ya sani kawai dai ba zai ba ne kawai to shi yasa mai girman kai aka ce girman kai shine mai babbarul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da raina mutane mai girman kai zai iya ce eh, duk abin da ka faɗin nan haka yake amma ba za a bane kawai saboda kai kai ne baka kai mu ba a matsayi a mukami a shekaru a kaza kaza kaza kuma ba za a ba, ko mutu ce da kai a ah, yau a ce gaskiyar ta zuwa sai daga hannun suwa da wani me yasa gaskiyar bata zo daga irin ajin da zai samu karbuwa ba ana samun irin wannan shigantaka wanda shaɗin ke mutum irin wannan talabibiya, da kuma sharri to shine ma'ana wajahadu biha sun yi ja'ija da gaskiyar nan ne fa amma wastaiqanatha anfusuhum ay alimu fi an annaha haƙƙun min indillah walakin jahaduha wa anaduha wa kabaruha suka yi jayin da gaskiya suka ki amincewa da ita sun yaka ne kuma zulman wa uluwa saboda tsabar zalunci zaluntar kai domin in har mutum ya san gaskiya ya kita to ya zalunci kanshi da kanshi ai ya yi makansa ha'inci ya zalunci kanshi wa uluwa da kuma ganin cewa an ita a istikbaran kenan sai Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin yau kalla mana kaga yanda karshen mabannata wato ya kasance karshen su ai bai zama abu mai kyau gare su ba Allah ya tsare mai kare mu saboda haka abinda dai magana ke nunawa ma'ana kamar wato Allah na gaya mutane ne wato wafahawal khitab abinda wannan magana ta kunsa dai shine ihzaru ayyuhal mukazzibuna bi muhammadin الجاهلون لما جاء به من ربي أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأخرى abin da ake gaya ma duniya ya ku masu ƙaryata manzancin annabi muhammad waɗanda suka ki amincewa da karantarwarsa ma'ana ku shiga taitayinku kada irin balahir da ta faɗa mu mutanen farko kuma ta faɗa mu an gane ko dalili فإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسى saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi musa mukamin daraja darajar su ta fita annabi musa an gane ma'ana in har annabi musa allah ya kara masa aminci da abinda allah ya aukar kan jama'arsa da suka kare ta gaskiya to kuma abu ne mai sauki allah ya aukar da wannan bala'i akan ku in kuka ki amincewa da wannan manzanci da taho da shi hujjojin da manzon Allah ya da su a fili suke karara an gane ko kamar da malam ke faɗa yake cewa wa burhanuhu adallu wa aqwa min burhani Musa بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له عليه min ربه أفضل الصلاة والسلام دومين دكا من annabawan da suka wuce kowa sai da ya ba sai da bishara game da zuwan manzon Allah kuma shi ta samu mu'jizar mai dawama ce har kiyama ta tsaya sauran mu'jizoji na annabawa Allah ya kara musu aminci kusan duk sun yanke sai dai mu karanta mu ji labarin sa Qur'ani ne girma to kuma qur'anin ne ke baka ma labarin abubuwan mu'jiza na annabawa da suka gabata Allah ya kara musu aminci sannan shi kuma ƙur'aninsa na wanzuwa har ƙasa ta nade kuma daga cikin mu'jizar manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan littafi alqur'ani fi girman mu'jiza inda ba samu wani littafi da al'umma ke haddace shi hadda mai karfi ta yadda kowace lekai kuskure za a gane ba sai qur'ani ka samu ta shekara goma sha uku ya haddace shi ta shekara sha biyu ya haddace sai qur'ani mai girma babu wani littafi to wannan ba karamar mu'jiza ba ce littattafan da suka zo a baya hannaye na masu wasa sun yi wasa da su amma wannan littafi sai Allah ta'ala ya tsare shi tunda shi ne littafin da yake alkali akan sauran littattafai da suka wuce wa muhaiminan alai da haka ya samu kaso mafi tsoka na kariya daga ubangiji inna نحن نزلنا dhikra na'am وإنا له lahu توانا to wannan ba karan shi yasa wani bature sa William Mill ke cewa shi bai taba ganin littafin da ya wuce shi karni goma sha hudu ba yanda yake tsaf-tsaf lokacin da aka saukar da shi zamanin annabinsa shine kuma har yanzu ba tare da canji ba wannan kafiri wannan magana gladstone lokacin da ya shiga majalisar ingila da qur'ani ya yaga ai kaga amsar da wani abokin sai ba shi wannan tun zamanin sarauniya victoria yake cewa an kuna son ku gama da musulmi ku ɗau qur'ani nan ku gama da shi sai ya ɗauka sai yaga a majalisa a house of lords na ingila sai wani abokin zai ce kai banza ne baka da hankali yau dan ka yaga ba baka yaga a mabiya ƙur'anin ba shi za su iya kawo shi carcar yadda aka saukar ma annabi na saboda haka aiki na gaban mu kajima sai shi ai abinda za ku yi kawai ku ɗauko tsarin da za ku ƙur'anin su ta karanta su haddace amma kar ku bari zama shine jagora kar ya zama tsarin mulkin aha me ke faruwa ne na'am a iya zuwa musabaka yau a cikin taron musabaka ɗaya daga cikin masu musabaka ya karanto ayar sata والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم da barawo da barauniya in kun kama su ku yanke hannayensu yanzu aka karanta an yi kabara amma ai kuka an yi daga Allah ne ga barawo ya sada ce yana yin sanda ku bi kamai ah, ya Allah ce ku yanke hannu yanzu kuka karanta yanzu kuka sa alqur'ani din ba faruwa ko yana faruwa to kaga sai ka ce waccan magana ta makiya ga abin da ke kasancewa amma nan ba zai sanya mana asu da dai bai kauna ba a ci gaba da zubar maya hatta ya ce Allah bi amrihi kowa ya aiwatar da dokokin qur'ani a mu'amalarsa a cikin tsacinsa da sha da sassaka da girkanci da dalibci da karatu da fenti da komai da komai wani malami na cewa ku tsai da daular musulunci a gidajenku da mu'amalolinku Allah zai tabbatar muku da ita a ƙasashenku mu kasance masu gaskiya a mu'amalolinku. mu kasance masu gaskiya a aure a komai namu suna ita gwagwarmaya yadda shari'a ta ce har Allah ya tabbatar da tsarinsa wa mazalika Allah bi aziz aya ta gaba ta ce ولقد آتينا داود وسليمان ilma. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أنقابيكم ما بوتا إلي سكتي يخبر تعالى عما أنعم على عبده كوكم على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما من الله السلام wannan aya Allah na labarta mana yana hikaito mana ne wato irin ni'ima da ya yi ma bayansa guda biyu din nan kuma annabawan nan nasa guda biyu su ne suwa Dawud da ɗansa Suleiman. Allah ya kara musu aminci irin abin da Allah ya ba su minan ni'ami aljazilati والمواهب الجليلة والصفات الجميلة أبن الله يباسو نني إمومي وابابا da kuma baye-baye na fili karara jam'in baiwa kenan da kuma sifofi masu kyau wa ma jama'a lahuma bayna sa'adati dunya wal akhira wal mulki wat tamkin tam fi dunya wan nubuwa war risala fi din subhanallah Allah dai in duniya ce Allah ya ba su ita ga mulki ga sarauta ga isa ga sana'a ga sarrafa aljannu har ma da duwatsu har an ce annabi dawo da alaihi salatu wasalam idan yana karanta zabura wato sai ka iske Allah ya bashi wato mafi kyawun sauki har tsuntsaye kan tsaya saka yi cincirin do kyawun murya din ta ja hankalinsu sannan kuma gashi Allah ta'ala ba su kuma lahira ko to ga annabci ga manzanci zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul Allah ka ba mu da kyautarka dan haka ne yake cewa walaqad atayna dauda wa sulaimana ilma lalle mun ba annabi Dawuda da kuma sulaiman ni'ma an gane ko eh sai suka ce su nawa kenan sun ya ce wa sai su biyun nan suka ce don nuna godiya ga Allah wato alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin mun gode Allah da faddalana ai ittafana wa fawwaqana wa ja'alana afdala min kathirin min ibadihi almu'minin ma'ana muna godiya ga Allah alhamdu bil alif wal saboda fa'idantar da wato riskar da dukkanin dangogi na godiya saboda alhamdu listighraqi jami'il mahamin ne ma'ana muna godiya ga Allah wannan da ya fifita mu ku kalli magana sai suka ce ala kathirin min ibadihil mu'minin a bisa da daga cikin bayansa mu'minai ka gani fa ka ganin Allah ya ba su ilimi ya ba su annabci ya ba su komai to sai suka gode wa Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayan muminai sannan kuma sai aka ga wata ce ne وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير إلى آخر الآية الكريمة آية أبو مشاشدة كانت في سورة النمل في الله يتي وورث سليمان داود kuma shi annabi Sulaiman Allah ya kara masa abinci sai ya gaji Dawuda wato mahaifinsa kenan ko wa warisa sulaimanu dawud kuma sulaimanu sai ya gaji wato dawuda to wani irin gado ne ana gadon dukiya ko gadon gidaje ko gadon gadon sarauta a'a abinda ake nufi a nan almuradu bi zalika wirasatul mulki wan nubuwa eh ma'ana shine ya dafe kujerarsa wajen annabci da kuma ilimin da ya samu ba wai ana nufin gado bane ta fuskar abin duniya an gane ko saboda annabawa ba a gadon dukiyarsu abinda suka bari menene ilimi yace al-ilmu mirafun nabiyyi kaza fi an-nass wal ulama hum ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وعساته ilimi shine kayan gado an gane wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa ma warathu al-ilm saboda haka annabi Dawud ɗansa ya gaje shi domin inda ana nufin gadon dukiya ne to ai da ba a keɓe annabi Suleiman da wannan gadon ba dan akwai sauran yaya da yake da shi annabi dawo da matan na da yawa alayhi salatu wassalam kowa shi bane dan sa kawai ashe da gado ne to da ba a keɓe Sulaiman da a ce shi ya gado ba wato ya gaje shi ne gado ta fuskar annabci tun da zo cikin hadisi annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam wato mu ba a gadon annabawa kenan duk abin da muka bari sadaka ne ko da akwai shari kan wannan eh, hadisin dan ya zo da lafazin nahnu ma'sharul anbiya la nuraf amma ibn hajar Allah ya kara masa rahma yana cewa wannan hadisi ya shahara a bakin mutane da lafazin wato nahnu ma'sharul anbiya yake cewa wannan bai inganta ba cewa nahnu ma'sharul anbiya abinda ya inganta kawai daga hadisin Aisha la nuraf ma taraknahu sadaqa an gane ko yace wa amma mashtahara fi kutubil usul wa ghayrihim bi lafzi nahnu ma'shar al anbiya la nurafa faqad ankarahu jama'atun min al a'imma dewa daga cikin malamai sun yi inkarin haka wato cewa ba abu ne wanda yake tabbatacce ba muhim, annabi dawuda alaihi salatu wassalam ɗansa suleiman ya gaje shi kuma sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ku ji da kyau daga cikin irin baiwar da Allah ya mana ulimna mantiqat tayr mu a ilmantar da mu mafurta irin ta tsuntsaye ma'ana annabi Sulaiman da Dawud daga cikin baiwar da Allah ya musu in tsuntsuwa ta tsaya tana at-tagharrud kukan tsuntsu shine me tagharrud ko da hausa ne zaka iske furucin tsuntsaye sunansu daban-daban ko dabbobi ma da hausa idan ka ce cara me kake nufi in ka ce haniniya na'am in ka ce haushi ba haka dai abin yake in ka ce gurnani fa zaki ka duba ni ikon Allah kuma kowane irin yare ne haka ne an gane ko tsuntsu in yana kuka sai ka ce mai tabarruk kura in tana ihu sai ta ce awa kukan kura ke. na fata an gane ko haka dai haka dai jaki in yana ihu mai kiransa jaki na'am a ah, kukan jaki mai ke da larabci na'am a na'iq bar nahiq bilha an gane ko da sauransu misali to annabi Sulaiman da annabi Dawuda Allah ya kara musu aminci daga cikin ilimin da Allah ta'ala ya ba su domin Allah ce wala yana dawo Dawuda wa Sulaiman ne ilman to daga cikin ilimin sai fassara maka wannan aya ya ayyuhan nasu ulimna ulimna an ilmantar da su wa ilmantar da su Allah ne ko da dai ya kawo a cikin fi'ili wanda aka gina shi akan majhul لكن المعلم هو الله رب العالمين علمنا منطق الطيب أي علما تدمو مفرتا إرن تصنصو tsuntsu in yanzu misali in tsuntsuwa a jeji ka tana kuku kuku kuku kai me kaji kawai dai kaji kuka kuku kuku me take cewa Allahu amma sai annabi Sulaiman ne maka fashin baki ai ta ce kaza da kaza da kaza da kaza kenan kwarai da gaske fa na min kulli shay duk abin da kuka sani fa an babu kaga nan farko akwai al-iqrar bin ni'ima sannan kuma akwai at-tanwih bin ni'ima dan ya ce an ilmantar da mu an kuma ba mu duk abin da kake tsammani sai ce kai inna hadha lahwal fadlul mubin kaga wannan jinjina girman wannan ni'iman ne dan sai ce lallai kan wannan ita ce falla wadda take a fili ilimi shine ko ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli al mahamidi وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم والضاء في بحور الفوائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد أشد على الشيطان من ألف عابد cewa tashi ka nemi ilimi shi ilimi kamar adireshi ne na ɗaukaka da mutunta mutum da kima yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ko ba haka ba ilimi kaga Allah ya daga su da ilimi ko a wata sura da Allah ke bayanin hukunci kaga nan sai da Allah ce fa fahamna Sulaiman وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدا ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما لما يأتي وعلما علم علم علم علم da ilimi da kuɗi wanne fi wani yan uwa ba sai an faɗa ba suka ce domin shi kuɗi ana sace shi ilimi fa baka taba ji an ce malam wani ya tashi zai yi tasbiya daga gari kaza zuwa kaza sai dai kash yan fashi sun tare shi sun katike ilimin sun sace shi kuma sun bar shi ba baka taba ji ba ba kuma za ka taba ji ba har ka zata nade kuma ilimi fa ana sacewa dai ke kuɗi ana sacewa kuɗi ilimi kana ba da shi karuwa yake kuɗi fa inda kana cike da garin kaduna da kuɗi ka ci gaba da barawa baka nema wallahi zai kare amma inda al'arba'unan nawiya kawai ka sani ka tsaya kana karantarwa karantarwa nagartacciya karuwa abin yake idan ko ba komai ɗaya daga cikin ɗaliban ka aisa ci gyaran ka ko ci malam ga kaza kaza in dai ba za ka yi fanka ma ba sai ka karu ka karu ke kaga daga cikin falalar karatu ke akan kuɗi na uku shi kuɗi gadin sa ake amma ilimi shi ke gadin ka kuma ka kalla da kyau za ga misali in za a kai kuɗi a banki a irin bakan mota nan da jami'an tsaro da bindigogi kwana zara ido hankali ba kwance ba ko kai ne in ka shiga kasuwa da zaran akwai kuɗi a aljihunka kana kyamar ka ji wani hannu ya kai shi kushe kusa da aljihunka to amma saɓanin ilimi shi ilimi yana gadin kai da zaran wani abu na kauce ma hanya in za ka fada sai ga ilimi ya bayyana gaskiya baka ce ka dan me za ka Yana shi ilimi gadon kai ke na hudu shi ilimi duk in cikin masallacin duk ka haddace littattafan da ke ciki ba wani nauyi da kake ji ba za ka taba jin wani nauyi ba itlaqan sabanin kuɗi niki niki kana shan wahala da shi an gane ko shi yasa wani mawakin musulunci ke cewa wai ja'altal mala fawqa al-ilmi zulman لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت wai kai ne wanda ka mai da kuɗi sama da ilimi ko da tsabar zalunci irin naka wallahi baka kyauta ba kanka shi ne ke cewa ja'alta al-mala fawqa al-ilmi zulman la'amruka fil qadiyyati ma adalta baka yi adalci ba cikin wannan matsala yace wa bainahuma bi nafsil wahyi bawdun tsakanin kuɗi da ilimi kuma da bambanci da nassin qur'ani kuwa kana son ka gane wace aya ne sai ce sata alamuhu idza taha qara'ata zaka san ayar inda ka karanta suratul taha ko tahi wace aya ce wala ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma Allah bai ce mala ba Allah kara min ilimi saboda wannan ba karaman baiwa bace cewa ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa min kulli shai inna hadha lahu wal mubin wannan kan ita ce falala wadda take tafili Allah ka ba mu aya ta gaba ta ce me وقشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون الله تبارك وتعالى يتي وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون فهم yuza'un wato Allah tabaraka wa ta'ala ce wa hushira li sulaimana junuduhu min al-jinn wal ins sai aka tayarwa ko kuma ka ce wato ainihin annabi Suleiman Allah ƙara masa aminci sai aka tattaro masa wato rundunoninsa rundunar annabi Suleiman ba runduna ba ce irin wacce ka sani misali kamar ta duniya a runduna ce wadda take mai ban mamaki aina a cikin runduna annabi Suleiman akwai aljannu akwai mutane akwai tsuntsaye saboda ka wahushira ai wajumi'a kenan wajumi'a li Sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri yani rakbun fihi ubha wa azam wani irin kamar ka ce convoy ko matattara in annabi suleiman yana wucewa lagara masa aminci cikin wato 'yan rakiya wanda suke tare da shi to ba irin mutane ba ne kai duk girman mulki mai mulki a ƙasarka a garinka ƙarƙari ka ce rundunarsa mutane ne kawai ko ba haka ba to shi akwai mutane akwai aljannu akwai tsuntsaye kaga ba karamin mulki bane ga mutane ga aljannu ga tsuntsaye su ne wanda suke tare da shi yawwa sannan kuma wahum yuza'un wato Allah ta'ala ya tsara su dan ma na yuza'un kowanne yana da position ɗinsa eh waɗanda suke baya ba sa azurbabi su sha gaban waɗanda suke sahun gaba haka na gaban ba sa dawa wato an maka dai wato wani irin tsari ne intizam da kuma tawazu shine ma na yuz'ud an gane ay yukaffu awwaluhum ala akhirihim li alla yataqaddama ahadun an manzilatihi allati hiya martabatun lahu an gane ko wato har mujahid na cewa kowane sinfi na waɗannan halittu kowa na inda yake to kaga wannan cikar mulki kenan annabi Sulaiman Allah ya gara masa aminci to ya fito da wannan tawaga zai je wani wuri karauka zai tafi rangadi ne ko zai je kai ɗauki wajen daga addinin Allah domin aikin annabawa kenan Allah ya gara musu aminci malam sai ya biya ta wata unguwa mai ban mamaki wata unguwa ce wannan حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سبحان الله يعني الله تعالى كتوى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل آية بدا النمل نملة النمل لوكتن النبي سليمان عليه الصلاة والسلام aka tattaro masa runduna zai fita rangade ko zai wata tafiya ana tafiya tsuwu sarki ya taho kaga sarki ne malami ne mai dukiya ne soja ne kwamanda ne komai za ka iya faɗi a cikin runduna ɗin ga mutane ga aljannu subhanallah sannan ga dabbobi to yana zuwa malam sai biyo ta ainihin wadin nan wato sansani na annam wata dabba ce baka ana kiranta tururuwa daga nan sura ta samu sunanta suratu mai annamli an gane ko kuma ka san tururuwa ko lamarinta daban mamaki da al'ajabi tururuwa ya jama'a baka ce ko ana samun fara cikinsu na baka ce an taba samun tururuwa fara ko jajaja la a sanin mu da ita baka ce tana cizo tururuwa din eh aka ce sai in an matsa mata take cizo ko amma in ba matsa mata ba fa na'am da ita da cin naka mai gashi wannan fi hadari gaskiya cin naka mai gashi ya fi hadari ina tsammani to ita tururuwa annabi suleiman allah kara masa aminci wato sai ya bi ta wato sansani dan wadi ya ce ka yi cewa ka zazzabo ko wata 'yar fadama sansani na ainihin wato tururuwa subhanallah subhanallah shifal al'ajab kawai sai wata tururuwar sai ta yi magana amma ta tasiri wasu na kokari su ji ai tururu da ta magana ita ce kaza kaza kaza ka annabi ya ta kalluf yani kawai dai annabi magana ta tsare magana cewa ai tururuwan nan da ta yi magana sunanta kaza kaza sunanta ainihin har tana daga wata kabila ne ana ce da su bani shisan kuma gurguwa ce kaza wannan me ka wannan ne eh astaghfirullah rahmatullahi ala ulama Allah ya saka musu alkhairi amma abin da zai karbu sai ya karbu wanda yake zaka aje ka aje shi kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da mu azza wa jal hatta idza ataw ala wadin naml qalat namla cikin sai wata tururuwa sai ta ce ya ayyuhan naml tana musu magana kenan kai ya ku tururuwai ko ka ce tururuwa tururuwa dan bahaushe in yana son ya jam'i wani lokaci sai maimaita kalma da eh ai za a je a raba wannan dukiya a shiya shiya so yake ce da ke shiyoyi kenan sun yi ce shiya shiya an gane ko ko ce da kai daki daki ka'ida ce ta bahaushe a cikin nahawunsa in yana son ya nuna jam'i wani lokaci mun ce daga kullum ba yakan maimaita abu daya dan fa'idatu da jama'a so in ka so ka ce tururuwa ko ka ce tururuwa tururuwa ina fata an gane ko saboda ka sai wannan tururuwar ta fuskanci yan uwanta kai ya ku tururuwai tsaya ku ji da kyau udkhulu masakinakum maza maza ku je gida ku gudu ku je ku buya saboda me la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu kar ku bari sulaiman ya tattaka ku ya marmashe ku ya faskare ku ya karkariya ku dan alhaqam yani karyawa eh. ita kamar tana nasiha ne maza ku je ku buya ku buya ku buya ga Sulaiman nan ya taho da rundunarsa kas a tattake ku ba tare da sun sani ba la ilaha illallah malam a ce dabba tana magana kuma Allah ya baka ikon jin abinda da maganar ake ci wannan ba ni'ima bace babban ni'ima ce yanzu wallahi mutumin da ka ɗauki misali waɗanda suke loda shanu daga misali arewa su kai lagos a motoci 911 ɗin 911 kaga misali kila tun daga maiduguri ana tura dabbobi suna kakkarya ana kuma dukansu wata dabbar hanya take mutuwa wata makogoranta akan bodi ba ta da hankali taimakanta magani sai ka iske hanyar da iska ke bi an yi blocking an toshe mata sai ta mutu saboda alhank ko suffocation abinda nake cewa inda za a ba dabbar dama ta yi magana wallahi da kare na kanka da kanka illa umamun amsalukum su ma jama'a ce halitta ne shi sa dole misali wani lokaci kai ba ma turawa suna da wani abu yanzu suna da kungiyoyin da ke martaba dabba irin cin kashin da ake ma dabbobi a kasar mu saboda suna dabba wallahi wasu kasashen ba za a yi haka ba ko ku fahimta ba ne a ɗora dabba daga nan za a tafi shi dai kawai su kawai bukatar su kawai a dai kai kawai ko ka iske ko da jakin nan ne a ɗora masa kaya fi ƙarfinsa ana ta dukansa yana zazzalo harshe inda za a ba shi iko yayi magana kira da ce da kai ittaqillah ya abdullah li annani makhluqun aidan kama tara annaka makhluqun min qibali allah rabbil alamin la'alla yatakallam ya bawa Allah ka tsoroci Allah ni ma halittar ubangiji ne yadda kake halitta so ka ɗauka don an hore maka dabba za ka yadda kake so annabi Sulaiman bawan Allah al'anancin Allah ƙara tabbata gare shi yani yana tafiya sai ya zo kan daidai sansani na waɗannan tururuwai shine ɗaya take gaya ma danginta da 'yan yana mu yana mu ku zo mu je ɗinta cewa kamar da muka faɗa udkhulu mana udkhulu menene masakinakum ku shiga dakunan ku gida da jin saboda me la yahtiman ai hatta la eh wato dan kada Sulaiman ya fatattaka ku shi da rundunarsa ba da gangar ba fa wa hum la yash'uruna ba fa akan wai sun sani ba ba dan sun sani ba ina fata an gane ko saboda haka ne annabi suleiman <laughs> malam sai fahimci magana to abin da zaka sha mamakin shine ta yi magana da karfi ne cikin speaker ta yi na'am a speaker ta yi hankali ba zai kama ta a speaker ba ne to ma yaya aka yi ya gane eh ai kawai Allah ne ya sanar ai ko ba haka ba Allah ne ilmin dan yace ulimna mantiqat tayyib to in kuma Allah zai abu ai ba wata wahala ai إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له من كن خلاص يا كما كن فكان فإن أمر الله بين الكاف والنون لمرن الله تكان كولا سندنو أراني كور قال كن فكان خلاص انتهى الكلام saboda kawai sai annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalamu ya fahimci wannan magana ya kuma gano bakin zaren to ga abin da ya faɗa saboda gode ma Allah kan wannan ni'ima a aya ta gaba cewa me فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين نعم wato ainihin na'am annabi suleiman allah ya ƙara masa wato ainihin aminci sai allah ta'ala ke gaya mana anan sai annabi suleiman sai ya yi murmushi kai ya murmushi yana mai gode wa Allah kan wannan abin da ya faru shine ma'ana faɗin Allah fa tabassama dahikan min qawliha kalmar tabassam murmushi kenan ko tabassama ya tabassamu tabassuman kenan al-ibtisam al-ibtial murmushin murmushi kuma ya bambanta da dariya ko ko da hausa murmushi sakin fuska da walwala irin ta ainihin wato fuska da kuma kunci wani lokaci har haƙora kan bayyana don nuna walwala da jin daɗi ita ko dariya wani lokaci in ta yawa har ma murya kan fito in ta yi tsanani sai a ce kyakyatawa ko kuma kyalkyacewa ita ce alqahqaha to ba qahqaha yayi ba kawai dai sai yayi murmushi bahikan ai halu kaunihi bahik yana mai dariyar gode ma Allah kan wannan ni'ima kenan ashe in wani abu ya tabbata gare ka na jin daɗin ni'imar ubangiji sai kai murmushi wannan babu laifi ko ba haka ba to sai Sulaiman ya ce alayhi salam Allah ya ce fatabassama bahikan min qawliha min dinnan wace iri ce asliya ce ko ka ce ta'aliliya ai li ajli qawli hakim shi kenan abin da ta faɗa sunan shi mai alqaul alqaul zance an gane ko ashe magana ta yi to shikenan murmushin nan da yayi ba nan ya tsaya ba sai Allah ta'ala ya gaya mana sai annabi Sulaiman yayi wata magana da ke nuna ya gamsu da wannan ni'imar wa qala rabbi awzi'ni an gane ko ya qala rabbi auzi'ini sai annabi suleiman ya ce ya rabbi ya ubangiji auzi'ini ka kintsa ni ka tattale ni Mana ka bani dama wanda zan kasance in gode maka akan wannan alkhairi da wato ainihin kaini shine ainihin auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya mana ka bani damar da zan gode maka kan wannan ni'ima da kai ne, ba ni kadai ba wa ala walidai da kuma ni'imar da kai ma ainihi iyayena wa an a'mala salihan tarda Allah ka bani dama ka taimake ni wato ka agaza ma rauni na wajen yin aiki wanda zaka yarda da shi ai alhimni shine auzini kenan kuka ce ka kinsa min yadda zan gode maka alhimi an ashkura ni'mataka allati mananta biha alai min ta'alimi mantiq at-tayr wal hayawan wa ala walidayya bil islam lak ka duba fa Allah na gode ka kinsa min ka agaza min dan na gode maka kan wannan ni'ima da kai min dan ka ilmantar da ni har na gane furuci dabbobi sannan kuma in gode maka saboda kayi mana ni'imar musulunci mu musulmi muke mun yi imani da kai wa an a'mala salihan tarda Allah ka taimake ni in yi aiki nagari wanda zaka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka shigar da ni da rahamarka cikin bayinka nagari ma'ana idza tawaffaitani fa alhiqni bis salihin min ibadika war rafiq a'la min awliyaik ya Allah in ka karbi raina to ka riskar da ni da kwamba ta bayanka nagari da kuma wato cincirin do mafi ɗaukaka na mala'iku da kuma waliyanka na gaskiya Allah ka sanya ka samu dace ibn kasir yayi wata yani eh, wata irin kwankwasa mai ban sha'awa sai yake cewa in hadha alwadi kana bi ardi sham aw bi ghairihi wa in hadhihi an-namla kanat dhata janahayn kadhbab sai ce aw da zalika min al-aqawil fala hasila laha ibnu kasir kenan yace ana cewa ai wannan fadama ta ainihin tururuwai da Sulaiman nabi ai asham take Siriya kenan sai ce ko a wani wuri kuma wannan tururuwar tana da fiffike biyu kamar kuduwa kuda sai ce haka dai aka ta faɗa abinda la hasila lahu babu wani tabbas a kai kamar da muka faɗa a baya mu tsaya kan zahirin nassin qur'ani sai abin da nassin hadisin manzon Allah ingantacce yayi mana jagoranci kan haka tukun sai mai aiki da wannan a kuma yaɗa shi a misali daga cikin irin wancan magana mai karfi ya tabbata cikin sahihu muslim ta hanyar abdulrazak amma ma'amar an humamin ana ابي هريره an النبي sallallahu alaihi wa sallam cewa wata tururuwa an gane ko qarafat nabiyyan min al-anbiya wato qarafat nabiyyan min al-anbiya'i namlatun kana an-namla huna fa'i wala la ma'ana wata tururuwa daga cikin tururuwai ta ciji domin abinda tururuwa ke yi harbi ake cewa ko cizo cizo madallata shine qarasat wata tururuwa ta ciji ɗaya daga cikin annabawa a cikin sahih muslim wanda ba gaya mana sunan annabin ba alaihi salatu wassalam ina fata an gane almuhim turur ta cije shi to sai aka ce wannan annabin ya umarni gaba daya aka kona alƙaryar da tururuwan suke ciki sai Allah ya masa wahayi ce anya saboda tururuwa ɗaya ta ce je ka kasa a halaka su bayan suna min tasbihi la ilaha illallah wa in min shay'in illa Yusuf bihamdi walakin la tafqahu tasbihahu innahu kana haliman ghafura babu wata halitta face tana ma Allah tasbihi ka sa a halaka ƙauye guda na tururo ina ɗaya ne suna ma Allah to kaga irin wannan tabbataccen ruwaya ce da sai ka abin nan amma a ce nan kaza kaza ce ko mai fifike da sauransu Allah ya mana muwafaka to wannan kenan dangane da wannan kissa ta annabi Sulaiman ba kuma iyakanta ba kenan nan mun ji aka kaya da ainihin turu amma akwai kissoshi da yawa ku kalli maganar da yi farko ya ce rabbi auzini ai alhimni wa saddidni wa waffiqni wannan shi ke nuna maka duk kirkinka da salaharka da istiqamarka kuma kana bukatar taimakon Allah wajen da'a tare da annabin Allah ne amma ya roki Allah cewa ubangiji ka kinsa min ilhama wajen nabika gode mu ni'imar da kai min kenan ashe ni'imar ubangiji ana godewa ne wa iz rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la to mu ni'imomin da Allah ya mana masu yawa ne nawa muka gode ni'imar lafiya ni'imar gani ni'imar ci ni'imar tattaki ni'imar ka ɗibi ma abinci ka sa a bakinka a harshenka Allah ya maka department department da yawa bangarori bangarori in ka yanki loma ka kai baki akwai bangaren da ke ɗanɗanan daɗi da gishiri da karta da hamami inda za a ce ka zazzago da harshe ka fayyace mana ina bangaren siga ina bangaren gishiri ba za ka iya ba sai ka sa kawai harshen sai maka gina to yalla bai wannan kaji kaji kaji dandanon shi misali wannan ni'imar da Allah ya maka nawa kake biya a wata a matsayin bil na aikin da aka yi maka nawa kake biya yanzu misali kai idananka yanzu misali in da ka mutsuke ido da ka ga dugudugu da ka mutsuke ido sai ga wani irin sinadari ya zo sai ga abu ka gan shi yanda kake so ka gani nawa kake biya kafar ka daga nan zaka iya tashi kai tattace ka je duk wanda kake so a Kaduna nawa ka biya Allah azza wa idan kai yanki abinci ka sa a baki akwai haƙorin da ke taunawa akwai wanda ke sassaƙawa sai kuma a tura abincin ya gangara inda zai tafi wajen kasayarwa ya tafi wanda zai tafi wajen gina jiki body metabolism ya tafi bil din nawa kake biyan ubangiji duk wata kaddara inda ana biyan kuɗi ne misali sauransu iskar da kake shaƙa ta oxygen ka ba da iskar carbon dioxide nawa kake biyan ubangiji akan wannan ba ma wannan ba farcen ka da kake sosa kaikayi wani Allah wani Allah yana masa farce din nawa kake biya ai yanzu kuna ganin bawan Allah ya ta kokarin karantar da ƴan uwan mu kurami yanda ake magana gashi yanzu misali kai kai kana da ni'imar ka ji magana abin da nake faɗa kana ji su ba sa ji wannan ni'imar ji nawa kake biyan Allah a kullum to a waye gari wannan ni'imar ji sai ka je ka ji kiɗa kuma da shi shi kuma Allah bai ce haka ba ni'imar ido wani makaho ne sai kuma ka sarrafa idon wajen kallon ba shi kenan ba misali kafan nan ni'ima ce sai kai tattaki da ita zuwa gidan karoyi gida gidan fasikanci gan gulma da sauransu misali ya'ani ashe ni'imomin ubangiji gode ma Allah ke. yi na haka mawaƙin musulunci ke cewa idan kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am وداوم عليها بشكر الاله فان الاله من سريع النقم in kana cikin ni'ima ha gode ma Allah a hir kar kai sabo domin sabo kan zama dalilin gushewar ni'ima ko da ka ga wani cikin ni'ima kace kace baya baya haja haja yana kuma fantamawa da sabo la wannan istidraji ne wato kamun gane ko kace talala mai kamar saki nas'alullah salamatu wal afiya so mun dan koma ne saboda sake kallon wannan aya a dunkule ni'imar ubangiji da yayi masa da kuma iyayensa kenan kaga wajen gode ma Allah ma sai ka tuna iyayenka ma Allah ya musu ni'ima dan ko ba komai su ne sababin zuwanka duniya sannan ka roki Allah aiki wanda yake nagari wanda Allah ko da kayi aiki nagari sai fa idan Allah kuma ya da aiki da sannan kuma Allah ya shigar da kai cikin wato bayansa na gari Allah ya mana muwafaqa to mun so mu kammala kissar annabi dawo daga ba daya ah, to kuma ga lokaci ya riga yi dan zamu shiga kissar ainihin ah, alhuda-huda ne ayanan karye mana da sauran tafiya ba kafin mu kare kissar suleiman akwai sauran tafiya ko na'am eh gaskiya da sauran magana dan kaga mun kara alhudahud magana na bilqis za mu shigo ciki so a takaice za mu tsaya aya ta nawa aya ta nawa kuma yau shi ne karshen aba karshen karatu ba kenan ko tunda juma'a za a dan ba to mai yiwa a juma'a in mun kammala to kuma shi kenan sai a yi khitamuhu miskun eh cikamakinsa almiski ne fatan mu kuma Allah ya hada mu uh, akan alkhairi insha Allah kamar da aka faɗa gobe tafsiri sai dai tafsirin da za a ji insha Allah na waɗannan ayoyi da muka riga muka magana ayoyi ne guda uku Allah ya mana muwafaqa barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum allahumma amin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in jelarabu na dan yi muku tambaya kan sayyidina Umar sunan shi Umar ibn al-Khattab ibn wa Nufay an haifi sayyidina Umar a shekara ta nawa bayan hijira ko da ke mutane ba zo da yaje ba ko shekara ta 40 ko bayan hijira sannan kuma annabi yayi addu'a ya ce Allah ka daga musulunci da wa jiya na babu kissa ina jin mutane ba zo da ba ko ko ba je aka kissar ba a ah. da yawa karatu ya wuce ku eh, na Yo, ruwa bawan Allah je ka gudu ka gani ana ruwa mutane zuwa karatu suke yi laraba sun ce man gaba gaba hazzuhu wanda ya buya gabarin makaranta rabon shi ma ya buya so yanzu na rabon ku ya buya kenan ko akwai wasa ke mamitawa ne to wato ina zuwa a gurguje a takaice ku amsa min tambaya guda uku in kuna son mu kara gaba ku gaya min sunan matan nan da ta riga sayyidina Umar musulunta wanda yar wasa ce Fatimatu bintul Jamil ina sunan mutumin da yake da Umar yau ka je ka ce zaka yaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunan shi na'am a ba Mas'ud bin na yadda Nu'aym ne amma ya cikakken sunan nu'aym ibn Abdullah Nahami na karbi Nu'aym Mas'ud ban karba ba so ku rike wannan dai kenan na uku yaya sunan malamin ita Fatimatu bintul Khattab wanda ke karantar da su Qur'ani kuma na ga mu karkashin wata mace ce a Makka ana kiranta Ummu Anmar al-Qurashiyya takan sa ayi suspending din sa ina ba ku clues da yawa dan ku gane sannan sai a dinga sa zuga zugi karkashin kafarsa kidan kafarsa ne ke kashe wutar ya suna wannan sahabin na'am Khabbab ibn al-Arad barakallahu fikum yaya sunan mijin ita Fatima sa'id bin zaid mun khalid duk mun ambace su jiya a lokacin abin nan to Allah ya samu dace mun ambata sayyidina umar duka duka yayi khalifanci shekara nawa ne shekara nawa sannan kuma jiya na gaya muku cikin abubuwan da shi ya fara yin su na ambaci abu uku mai da mai da mai shi ya fara tara qur'ani wuri guda ko na biyu ya fara akan tarawih wannan ba yana nufin tarawih ba a yi a cikin jama'a bane zamanin manzon Allah dakatarwa aka yi daga baya sake hada mutane a bayan makaranta guda biyu dawa dawa tamim bin austin dari da kuma wa ubay ibn ka'ab barakallahu fikum sannan kuma mun ambata cewa sayyidina umar ibn khattab Allah ya kara masa yarda shine farkon wanda ya samar da kalanda ta musulunci a daidai wannan gaba muka tsaje idan muku manta ba sannan kuma na hudu kenan ci gaba ne na umar Allah ya kara masa yadda shine awwalu man assa fi amali ma'ana assa me ma'ana assa wallaili idza afas yani assa ay tafaqqada ar-ra'iya bil-layl Umar shine wanda ya fara fitowa da daddare yana zaga wallahi bari je unguwa kaza mai talakawa ke ci Umar shi ya fara Allah ya kara masa yadda kawai sai zara jiki daga gidan khalifanci a madina allahu akbar ya ringa zagari ko zai samu labari na matsala game da tsaro ko akwai breakdown na sabon allah a gari a billah kun gane ta umar shi ya fara har an ce ma sai je ya badda ba mai zama da mutane me za ku ce game da sarkin musulmin mutane ba zan shi bane wani ya yi yabo wani ya yi suka shi ba wai ya je bane dan yana son ya nemi asirin ku ina ne ba daidai ba ya je gyara ji mutanen Allah ke ba wai zai zo ku soke shi shi kenan kuma ya ce da kai ku khuzuhu fagulluhu ba haka zai ina ne ma yake gane ku sai je gyara kawai magana ta kare manya mutanen manzon Allah Allah ya kara musu yarda ai a irin wannan tafiyan ne aka ce kun san wannan kissa ya ga wata mace subhanallah cikin dare malam cikin duhu ga yara suna ta kuka ashe ubansu ya mutu ya zai musu sallama assalamu alaikum ya ahlad daw matar malam ta daga ido cike da kwalla bata san shine sarkin musulmi ba saboda Allah waɗannan yaran ba ta shi kyale ni kawai bawan Allah marayu ne ubansu ya mutu ba mu da abin da za ci to ai na ga kin daura tukunya ta ce a tukunyan nan kawai ina rudin su kawai nake yi ba mu da abin da zamu ci na ɗora tukunyan ne a ruwa na kan ce da su ku yi haƙuri girki ya kusa nuna babu komai ruwa ne da dutse kawai ta ce Allah zai kwatan mana haƙƙinmu daga Umar ɗan al-Khattab sarkin musulmi ya bar mu cikin wannan halin ba ta kuma shi bane malam na Umar hantarsa ta kada ya tsorata ya koma ya ji ya shiga wato inda ake hakin ɗin abinci ya ɗauko buhu na fulawa ya sa a bayan shi ko ka ce na gari yana fa sarkin musulmi shugaban kasar daular musulunci yana cikakken kwamanda na gaskiya sai in sina hakika kwamanda in ce yaron gidan shi aslam ya ce in taimake ka ya ce a a ne ya aslam za ka taya ni daukan zunubai na kiyama in ta tsaya la ilaha illallah rahimakallahu ya umar radiyallahu an umar faruq al-islam mala haka ya dauki wannan abincin ya tadda wannan matar ya sunkuya ya sauke abincin ya ɗora sanwa ya sauka ya hura wuta har aka ce sai da hayaki da toka suka buɗe sajinsa da gemunsa yana fa shugaban ƙasa na daular musulunci mafi ƙarfi a lokacin a duniya wannan kyakkyawan abin koyi ne ga masu mulki musamman musulmi musamman musulmi kar ku yi girman kai kar ku yi dagawa Allah ne ba ku dama kuma zai tambaye ku kiyama in ta tsaya an gane ko saboda wallahi sai da abincin ya nuna tukun ya yanko loma ya sa ma yaran suka koshi ya ba su ruwa tun ya ce yanzu na san na tsira gaban Allah aka ce gaya wa matar ki jifa da kitar da sarkin musulmi ki kai masa kuka kuma karshe ta je ta kalle tana mamaki ta ce ai wannan shine zo ka duba adalci kenan shine mana shine farkon wanda hassa cikin irin zagaye gari da yake yi ne malaman tarihi sun ambata ya ji wata mace tana kuka a cikin ɗaki da daddare a madina kukan nata abin da take cewa barku ne tana cewa a'udhu billah magana ba daɗi fa inda ba don jin tsoron Allah ba ina wai za ta samu wani ƙato su jijjiga wannan gado tare da shi wannan magana mai take nufi kalamun bazi da umar ya koma sai tambayi yassana na hafsa ke hafsa ya mace kan samu matsuwa da sha'awar mijinta gwargwadon kwanaki na ta ce karkare in ya yi tsaye wata hudu to ashe ita wannan matar tana cikin matayen kwamandojin da umar ya tura su fita yaƙi ƙasashen duniya sai ce a duk su dawo daga nan malamai ke ta duk wanda ya je neman abinci a kurmi ya bar matarsa musamman yarinya matashiya bai da shekara hudu babu wani dalili akwai zalunci ko zalunci eh a ni na kara ne har cewa mafi fiye da shekara hudu na san wata hudu ya kamata to akwai wanda zai wuce haka misali wata hudu ko fiye da haka misali ko shekara hudu amma kada ka wuce wata hudu bisa wannan bayanin a dalilin me yawa. ashe ciyaman na karamar hukuma da gwamna na jiha ballanta na shugaban kasa duk wanda ya kwana cikin wahala bai ci ba Allah zai tambaye mai mulki ka san da wannan duk wanda ya kwana cikin duk mara lafiyan da ya kwana ba a san medical bill din shi ba alhali kasa tana da arziki cincirin da ana abin nan Allah zai tambaya masu mulkin da nasu talakawa ma da nasu kowa da nashi umar fa kenan shi yasa koyi da su ta yi da gaske kuma za a kamanta dan abin da ya samu ne kuma kwaikwayon nagari zai yiwu fatashabbahu wa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami mai falahu ku yi koyi da mutanen kirki saboda kwaikwayon ma ita kanta ainihin rabota ce a takaice wannan kaɗan daga cikin abin da umar yake nan shine awwalu mana asa, kuma sannan shine wanda dawwana diwan wanda ya fara kafa wato kamar ka ce department diwani ma'aikata kaza ma'aikaci ya fara wannan an gane ko shine kuma fara ɗanin joji joji alkalai alkalai na musulunci akalla kun jawo guda nawa kenan wanda shi ya fara yi jiya mun faɗi nawa yanzu mun ƙara nawa mun sani ko kuna bibiye ba sannan kuma na umar Allah ƙara masa yadda ya rawaito hadisai 527 daga manzon Allah hadisansa wanda aka bi diddigin su 527 wanda shi ya rawaito Allah ya kara masa yadda sayyidina Umar Allah ya kara masa da shi ya fara kafa consultative council majalisar ba su shawara in wani abu ya taso mai shawararka mhm. kai mai kace saboda Allah ce wa amruhum shura bainahum shine kuma yake cewa la khaira fi amrin ubrima min ghairi mashura ya duk abin da aka zartar ba tattauna babu alkhairi ko gidanka ne kai shawara da yayanka Allah kuwa matar ka nemi shawararta yana da kyau ka ce to Allah yau me za a ci ne yau ka kira matar ka da ayanka ayanka ma ka ce me kuke so a ci yau a baba ce mm ai kullum nake kawo abin da nake so ku ba da shawara me Matar ka ina so mu bar unguwan nan ki bani shawara wace unguwa ya kamata mu tashi misali anan Kaduna karka ce kai shugaba ne kawai kai boss ne sai abin da kake so ka nemi shawararta kila ta baka shawarar da ma ta fita ka kyau baya yiwa ne yana yiwa in magabatan sun nemi shawara ta mu asuwa da Allah wance akwai wata makaranta sabuwa a unguwan nan ina so mu sa ƴaƴan mu mai shawara ki ah mai gida ai baka sani ba ai makarantar nan kaji kaji kaji akwai bannaci malaman matan suna fitowa tsirara irin ncc lagos din nan ne kai su misali ai amana ce ai eh a to ai ana turanci a to ai ba magana turanci bane ne abinda kuma akwai abinda zai iya halaka ya my sai akwai makaranta masha Allah matan cikin hijabi da mutunci da kamun kai ga turanci kuma ga qur'ani ga larabci to wanne so ka nemi shawara abu ne mai kyau ƴaƴanka a gida ka ringa zama da su in kai tafiya ka rawa ka ce to yaya duk ku ina da magana da ku yi sallah yau kuma wallahi in kana zama da yara kana tattaunawa zaka sha mamaki zaka ji labarin unguwa mai ake ciki ba mamaki ka ji shirme to amma kai babba ne ai sai ka san da zaka yi kuma wannan abin da ka ci daga bakin su in sun yi ba daidai ba ka gyara in akwai gulma gulma ka ce Allah baya son gulma amma idan ka kore su menene Allah ya mana muwafaka saboda ka sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda shine wanda ya fara maka misali shura council za su bani shawara na fata an gane ko sannan kuma a gurguje sayyidina Umar waɗanda ya nada a lokacin masu ba da shawara su mutum shida ne su mutum shi ne musamman lokacin da wannan ja'iri abu lu'ulu al-majusi ya take shi da wuka ya kashe shi yana sallah a masallaci na'udhu billahi min zalik wanda majusi ne kafiri ne membobin kwamitin shuran da sayyidina Umar da sunan sayyidina Ali ibn Abi Talib da yawa ɗaliban ilimi in suka kira sayyidina Ali sai ce karramallahu wajha wannan ba usulun ahlus sunna bane sai dai ka ce radiyallahu anhu aina saboda daga wannan uslubi karramallahu wajhahu akan sansani wani wari na abin da bai kamata ya kasance duk kai amfani da lafazin da Allah ya yi wajen martaba su ya ce radiyallahu anhum wa me wahta Allah ya yarda da sun yarda da shi ina sayyidina Ali bin Abi Talib shine sannan sayyidina Uthman bin Affan Abdurrahman bin Auf Sa'd bin Abi Waqqas As-Zubair ibn al-Awwam da kuma Talhatu dan Ubaidillah waɗannan su ne membobi na majalisar shura da umar ya naɗa ina zan tambaye ku ku gaya min sunayen members din ban sani ko kin kiyaye haddace su kuma karatu irin wannan bukatar haddacewa ne ka zo da jota kana rubuta mai aka faɗa saboda ka amfana sai kuma gaba ta ƙarshe saboda mu tsaya haka yaban da manzon Allah ya yi masa na Umar Allah ya ƙara masa yadda sayyidina Umar fitila ce ta yan aljanna an gani. kuma har sabu dan abi waqas a wata ruwa yana cewa ya ji manzo Allah na cewa ya kai Umar annabi ne ke gaya masa ya kai Umar wallahi shedan ba zai taba haduwa da kai a wata hanya ba in ya san kana hanyar wallahi sai ya canza hanya Imam Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi ku ji hadisin wallazi nafsi bi yadihi ma laqiyaka ash-shaytan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika sai da rantsi na rantsi da wanda rayuwa take hannunsa ya umar shedan kan shi ba zai taba shiga wata hanya ba wata zaza ba ko ka ce burtali ko wata hanya ce face in ya san kana hanyar sai ya canza ya nuna maka wane ne umar to mutane irin waɗannan jelar rakumi ta yi nisa da ƙasa sun fi kafin wasa Allah ya tsare mu ya kare mu ya samu koyi da su Allah ya tara mu da su fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir يوم لا ينفع wala ولا illa الا من اتى الله بقلب salim to ka sani ban akwai tambayoyi sai aje gare su assalamu alaikum ah, da farko dai kafin malam ya rufe da addu'a ɗaliban wannan makaranta ne suna cikin jarabawa suka ce ta Allah malam ya sa su a cikin addu'arsa Allah ya sa su nasara tambaya ta farko ga malam me hukuncin dan a caban da yake daukan mutane yake gaisu coci to ai abin ne ba zai yi nan ba ban da shigo dangane da dan acaban da ke daukan mutane yana kai su coci to ka san ita sana'a irin wannan mai yinta ya kamata a ce ya sifatu da wasu sifofi kamar guda uku manya-manya farko ya yarda da cewa samu ko samun kasuwa a sana'a ba wai iya dabararsa ba ce Allah ne ke azurtawa idan ya gamu da irin wannan tunani to maganar ma a ce ya ɗauki wani kafiri zuwa church a zai zo masa da sauki domin karfin imaninsa ya kai ba sai ya taimaka wajen sabon Allah da wani zai yi ɗaya kenan na biyu ya zamanto yana da tsintsini wajen wannan aikin nashi abinda ake ce ma tsintsini tsintsini ya bambanta da gudun duniya su. shi gudun duniya shine ka nisanci abin da ba zai amfani ka ba a lahira amma ne ka nisanci abin da zai iya cutar da kai a lahira to dole mai aiki irin wannan ya fito da ainihin ne na uku ya zama jiya san aikinsa kuma yana da amana to idan mutum yana da wannan to ina tabbatar maka ka ga wani dan a caba ya dauki waye a tafi coci ko dauki ma karuwa shi kawai neman kuɗi yake ba ruwan shi da kai magana to shari'a ta hana ta'amuli ne sai mu ce a ah, ai akwai abin da kai ka sani ba daidai bane mutumin da zai dauki wanda zai je inda zai je a zagi Allah a faɗi bakar magana domin zagin Allah in ka ce Allah na da zagin Allah kuma ka sani ka taimaka ma laifin kenan in ko ba haka ba karo ma ya kamata in ta ce da kira ta dubin karuwanci ka taimake ta barawa wanda zai go sata in har ka sani shi ma ka taimake shi wanda zai je yanka kan mutane in ka sani duk babu laifi tunda ai sana'a ce kenan a wurinka in ka tafi kan irin wannan fahimta amma kaddara ka zo ka ga mutum ba musulmi ba ne ka ɗauke shi baka san inda za shi ba ka je kai drogan ɗin shi kan ai baka sani ba amma ya zamanto musamman ka ɗauke shi zuwa inda yake al'amari irin wannan akwai matsala ɗaya kenan na biyu in mutum ya zama ba shi da wata hanyar cin abinci yana cikin matsala misali kaddara an jarrabe shi da duk ya kara da gari ba ba ko ɗaya kuma zai kai balan kuma gida ba ce bane ido ya fara ja rana ta kusa faduwa kaddara sai ga da mutum irin wannan in ya dauke shi a wannan hali zarura ce ba da za da tunda imani hawa hawa ne amma wanda yake ba ma wannan bane saboda jin dadi yana har ma ga mutanen kirki ya ce a ah, wani ya biya kuɗi ya yi aji musulmi ya ɗauki kafiri kaga da bambanci da wancan Allah ya samu gani. tambaya su ta ce mutum ne bai da abin da zai yi zakkan da kai zai iya ba da jeran da aka ba shi da azumi idan mutum ba shi da abin da zai bayar na zakar kono kuma ya riga ya sami sadaka gero kwarai da gaske in dai har yana da shi ya wadata ya halatta ya ɗauka ya bayar ita ce amsa wallahu alam sai eh, wannan yana cewa malam kama da yadda ka yi bayani cewa duk suna yana kasancewa siffa amma siffa baya kasancewa suna malam za a iya fitar da siffa a kowane sunan musulmi da musulma to ai sunaye sukan ɗauki ma'anoni da yawa akwai wanda suke jami'ai ba ma arabiya ba ne misali in ka ɗauki maryam wacce su ba za ka fitar daga wurin a gani amma idan ka ce kaddara sunan mutum nafi'u ko muhammadun nafi'u ai eh, kwarai za ka fitar da sifa anan annafi sunan shi alladhi yanfa'un nas yana amfanar da mutane kenan ya sifata da amfanarwa ina fata an gane ko idan ka ce sunan mutum al mai da'a in zaka iya zakulo sifa ya tabbata da mai wato yin da'a in irin wannan kake nufi idan kace sunan mutum nabilu mace kuma nabilatu kalmar nabil na nufin mutum mai daraja mai kima mai mutunci zaka iya zakulo sifa daga nan ita ce mai nabala ko kuma nubla haka dai haka dai haka dai in wannan kake nufi amma dangane da sunaye yanzu misali idan kace suna na gargajiya me zaka zakulo a wurin in kace garba me zaka zakulo a garba misali na gaskiya ne michael me zaka zakulo a wurin so suna wanda yake na larabci wanda ke daukan ma'anar da za a iya fahimta a kalma eh zaka iya zakulo sifa kamar da na baka misali wallahu a'lam wa bihi tawfiq idan mutum ya istihara game da wani al'amura da mutum ke so idan mutum ya samu natsuwa a cikin zuciya shi to akwai nasara kenan gaskiya ne dama abin da ake fata kenan idan kai istihara sannan sai ji ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kwarai wannan yana alamta maka da yardan Allah akwai nasara kuma nan na so na ji hankalin mu akwai wanda suke can aka istikhara sai mutum ya ga ainihin kamar wani farin kyalle ko farin ruwa na kaza kaza wannan duk canfi ne ba gaskiya ba Allahu a'lam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da Maryam da kudan zuma malam wasu malamai suna cewa wai wahayi ya ya menene to ya wahayi har yanzu dai sai dai wahayi na annabci ne Allah ya ya rufe okay wato kila daga yadda dan uwa ya karanto suna son su ce eh wahayin annabci ne yawwa wahayin annabci ne ya katse amma wahayi irin na ilham yana nan menene ilham wannan gaskiya ne ko kai din ne yanzu Allah zai iya kinsa maka wani abu da baka gane baka gane shi ɗalibi zai zo malam jarrabawa abu ya kulle masa sai ga Allah ya kimsa masa a gane ai ko kai kakan ce kai wallahi sai kawai sanaji Allah ya fahimtar da ni ba faɗa to in dan wannan ne akwai amma ka mai da hankali kar ka ce Allah ya min wahayi irin wahayin kudan zuma dan wancan Allah ne ya faɗa kai kuma ya gaya maka ka bar shi kawai eh Allah ya kimsa maka fahimta zauna wurin magana ta kare kar ka kuskura ka yi amfani da kalmar wahayi dan toshe kofar fitina kar shi dan ya shigo maka Allah ya samu dace ta Allah mala ina so ka yi mini bayanin nafilan waɗanda ake yin karatunsu a bayyane da wanda ake yin karatunsu a asirce dare kuma an raba shi kashi uku ina son ka yi mani bayanin kowane kashi da misalin lokacin shi da agogo ku dangane da ita da me da me da agogo to dangane da misali nafilar da ake ka'idar ita nafila shine nafila takan bi jinsin sallar farilla ce kuma nafila ya kamata ka lura iri biyu ce akwai na filfili waɗanda suke ba su da sababi na yin su akwai na filfili masu sababi duk nafilar da ake yin ta bayan sallar farilla waɗannan ana kiran kiransu sunanun rawatib to su kuma suna bin yanayin sallah ne wasu malaman na cewa in dai sallar farilla da ka ƙare ta ana mata karatunta a fili ne to nafilarta a fili ne in ku a ɓoye ne nafila ta me ɓoye kenan ga bisa wannan bayani in za ka tashi nafila bayan magariba ka karatun ta kenan saboda magariba a me ake mata a bayyane ita ma lishaya ka yi mata nafilata asbahi fa yawwa to kenan bisa wannan bayani sallar azahar nafilata karatun ta ɓoye ne sallar azahar ko kuma la'asar sallar karatun ta menene ne bisa la'akari da wannan categorization ko kuma wannan bayanin in ka tafi akan wannan ka aiki da shi yayi na farko kenan na biyu ko ka kalli na filfili wanda kuma shi ne dama abin gabatarwa yadda suka taho daga karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali sallar raka'atul fajr ko da dai ita wannan ba ainihin rawatib bace amma raka atul fajr manzo Allah yana bayyana karatu ko yana boyewa ne na'am na ra Aisha take cewa ainihin ya Rasulullah kai karatun sura kuwa shi ke nuna maka cewa yana bayyana karatun koda da murya kasa kasa ne ta yanda har tana ci saboda haka ka tafi kan wancan ka'idar in dai nafila tana tafiya ne da wato irin sallolinta ka bayyana karatunta wajen bayyanawa ka ɓoye wajen ɓoyewa wannan ke na takaice dangane da dare ya kasu gida uku na gaya maka kowanne bisa yadda agogo yake tun na gani kamar da wahala ko illa iyaka dai dare kore an kasa shi gida uku saboda wancan hadisin Allah ya kan sauko saukowa wadda ta dace da girmansa a lokacin da dare ya kai mai fi sulusul lailil akhir ko a kashi ɗaya ciki ukun dare na ƙarshe to yanzu misali barin tambaye mu dare na farawa daga wani lokaci ne na'am to amma kaga abin kan canza dare na farawa daga faduwar rana domin Allah ya ce sun ma'atin siyama ila laili sannan ku cika azumi zuwa ga dare to yanzu misali a Kaduna rana na faduwa karfe nawa ne yanzu shida da rabi ko to sai mu dauka daga shida da rabi dare kenan ya fara to in ku haka ne shida da rabi to dare na da awa nawa ne goma sha biyu ne awa goma sha biyu saboda awa ashirin da hudu ke baka rana guda to sai ka ɗauka daga shida da rabi har zuwa huduwan alfijir bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma har ka je ƙarshe to adadin awannin da ka samu sai ka ce to ka raba gida uku ina fata kun gane saboda haka one sat na farko in daga wato shida da rabi ne to sai ka ce shida da rabi bakwai da rabi takwas da rabi ka samu sulusun farko kenan a bisa wannan lissafin tara da rabi kuma goma da rabi sha ɗaya da rabi ka sami sakan abin na sat sannan kuma daga me to sha biyu da rabi har zuwa shi ne ainihin sulisi na ƙarshe tare da adadin ya fi yawa a wurin wannan in ka tafi akan cewa dare na farawa ne daga faɗin rana wasu kuma suka ce a ah, duk lokacin da yawanci mutane suka ɗauka lokacin zuwa aje a kwanta bacci shine sulusi to kaga nan ba za ka ce shidda rabi ba to ka ɗauka goma dare shine farkon dare to suka ce goma sha ɗaya sha biyu ɗaya sulusin farko kenan ko biyu uku hudu sulusi na biyu hudu biyar sulusin abin so abu ne da ya danganta ga yanda ka ɗauki ainihin abin nan ba zan baka in ce sai karfe kaza ba saboda daren kan canza akwai lokacin da dare yakan yi tsayi ba kamar tsayin lokaci ba in kun lura lokacin damina ina tsammanin dare yakan yi tsayi ko lokacin bazara ne na mance yawwa lokacin sanyi ko zaka iske dare tends to be longer an ji masu magana to in dai har dare ya fi tsayi lokacin sanyi to kenan dole lokacin da zaka fara lissafin dare kan babbanta wancan misali na farko dare na farawa daga sha biyu daga daga karfe shida a eh, lokacin faduwa rana ne kamar da muka yi bayani amma idan ka dauka lokacin da mutane ke zuwa su kwanta shine lokacin dare ya fara to kaga dama ka fara daga tara tara goma sha ɗaya sulusin farko daga sha biyu ka sake lissafin kama awa uku in ka kare ka shiga awa karshe ta haka za ka gane ga sulusin da ake nema na karshe wanda a wannan lokacin ne Allah ta'ala yake saukowa irin saukar da ta dace da girmansa da kuma buwayarsa Allahu a'lam guda ita karshe suna da yawa ne amma bari mu sa wannan saboda lokaci ya shige tuna a da yawa sai dai nace bari wannan kawai to eh. Eh? ya guri eh. ya riga da ma to tambayar da ke jarabawa Allah ya ba ku sa'a Allah ya ba ku sa'a Allah ya ba da nasara kan wannan jarabawa ta ku na? eh na sannan akwai wani bawan Allah wallahi ba sai mun ce ba za mu ce kowaye ba amma yana da matukar bukata ta addu'a ta ku yan uwa musulmi ta kuma wata bayar Allah da ta roki yan uwa musulmi su mata addu'a abubuwan na da yawa to muna fata Allah ya biya mana shi wannan bawan Allah bukata ta alkhairi abin da yake jin tsoro tare da mu gaba ɗaya Allah ya ajiye mana ɗalibanmu da ke cikin jarabawa Allah ya da abin mai sauki gare ku kuma ya zama wannan hanya ce ta shiga aljanna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أنت أي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيحشدكم بعذاب وقد خلق